mutumin da ya tada bala'i a lahira in ban da kama annabin ya isa abdulkadir jiyali malaman duk duniya sun sani yana zaune aka ritsa wani mutum a lahira waye ubangijinka waye annabinka ya ce abdulkadir jelani waye allah ya ce abdulkadir jelani mala'iku suka gyara guduma don mala'ika ka ce masa waye allah ka kama sunan mutum ka san ba zai barka ba duka wannan kam sai ka sha mala'iku suka gyara guduma suka gyara suka daga billahi lazi sai ga kadir jelanin a kabarin ya tsaya yana tsayawa a kabarin ya ce ne jama'a ya gaya mala'ikun suka ce Allah muka tambaye yi mu tambaya wajibi ne waye Allah ya ce kai ne ya ce ku saurara do Allah Allah nan da kuka tambaye bai sani ba eto eh to ni ai sani na san waye Allah ni na san waye annabi saboda haka ku yarda tun da ni na sani a haƙura da tambayansa shi almajiri na ne na ji bai sani ba to ni na sani a sai a duba saboda ni na sani ya ci albarkaci na suka ce wallahi sai ya ba da amsa ya ce to amsan nan ba za ta bayu ba kuma fa ba a duniya yake wannan rigimar ba a ina a lahira suka ce to mu ko idan bai ba mu amsan nan ba fa duk abin da zai faru zai faru ya ce wallahi ni ma akan ya ba ku amsan nan duk abin da zai faru a lahiran nan zai faru da suka ga lalle su tunkari mutumin nan ba zai yoyi ba sai koma gurin Allah Allah ya ce kun bai ya ce bai san ba ah, to me kuke jira ku da kar mana ku da kashi in ji Allah sun ɗaukar boko man abun Allah suka zo ya ce wallahi ku mai da hankali ku ya tara dukan mutumin nan zai jawa lahirawa bala'i in kuna zuwa a tada hankalin lahira aka ce to yau za a tayar su kuma mala'ikun su kansu ma masifa ce dan suna magana wuta yana fitowa ya ce idan kuna zuwa yi tayin hankali a lahira to yau za a yi suka sake dawa gun Allah Allah ya ce na ba ku umarni ku dake shi ku dake shi suka karbi umarnin da dole sai sun aikata suna zuwa suka daga guduma wurin da aka danki kokuwa da ya kama munkari da wani kiri sai ga ya kwace guduma ya ce billahi lalli za a yi bala'i yau ya ce idan kun matsa sai kun doki mutumin nan ɗaya na rantse da sarkin da ya halice ni sai na je na ƙona jahannama sai allah ya rasa wanda zai sa wutan ba dai wutan don mutane aka yi bai ce to billahi lalli sai an rasa wanda za a sa a jahannama kuma ba zan tsaya nan ba zan je na kona aljanna duk duniya sai kowa ya kasa higa ina malamin da ya yi sai ya ce min ba yi haka ba ƙaryan banza ƙaryan wofi san zani wani malamin ya yi sai ya yi musu Allah kan malamin da hujja ka ce ba yi ba tun da kake jin wazi ka taba jin ruwan maganganun to na yi tanadin su billahi kusan ɗari bakwai kuma na dinga huto da su fili ya ce wallahi yanzu zan je gona aljanna sai Allah ya rasa wanda zai sa sai aljanna ya zama babu ma ita a haƙura kurin kuma nama ita mai cece wai ba wuta Ya ce zan je gona ta da me zai gona yi tunani a nan kuma ita wutar za a kona kai in ba da annabi aka rike kaba ba an yi sa'ai wannan tsarin da suka dawo gurin Allah ya ce to ko haƙura dai da tambayar nan ya ce a kyale mutumin nan tambayar kabarin dole sai an yi dolen ba a yi ba shi a kabari dole sai an tambaye ka ko to dolen ba a yi ba an haƙura kurin aka yi jigum jigum ya komo ya zauna suka nemi zama lafiya tambayar da ba a yi ba kenan inda wannan ɗan da suke wannan bala'in a lahira ba wani dalili ba wani soyayyar annabi za ka yi wa Allah haka ka zauna lafiya to in kun sani ko ba ku sani ba gindinsu ne a ruwa <laughs> eh ka gane ko duk wanda ya ce a zub da ruwa duro ɗaya ko duro biyu kusa da kogi yake ka je gumsi in ka isa ka zub da galan goma <laughs> eh? ai ba zai yi bayi to littafin da aka yi wannan bayanin wanda ya sani wanda bai sani ba tafaridul kadar kuma wannan ɗaya ne a'a shi kafin duniyar ma cikin ibrahim yana subhanallah ka fahimta shine badini zahiri da din buwa boye yake ne shi sheku ibrahim yanzu kuma ya a bayyane ki ya sa kowa ma ya san amma da sai mutanen sa suka sani mm, mm, mm, ko ku iya gani ba a haife cewa ba haka bane a sai ne da din a dama can akwai shi ka fahimta in bayyanuwa yi yanzu ya bayyanu don munkirai masu san shi Ban da sheku ibrahima kenan dai shi ba Allah ne halitta shi ba eh? shi ba Allah ne halitta musaye suke da Allah a girma ka fahimta amma ni iya gurgurun sani na ka gaya wanda ya san shi sosai ya fi ni sanin sa mm. daga bauchi ya buga masa ya shi masa ya fi Allah o oh, shi ya mafi kowa gurgurun sanin kowa mudin ma shi kowa a a ya fa mm, ni iya sani na to ai iya wancan kuma wancan yace shi din karami ba ne Allah ma ya sallama wa eh, shehu ibrahim yanzu dai kenan gaba daya under control din mm. eh, shi abin muke mm, under control din shehu ibrahim ko kuma su suke don muka a under Allah muke a ah, mun Allah muke a ah, kudin mun kire ne mu mun kiri munkiri mu muna kallon sa bai gane ba kamar da yadda kake kallon jahili yanzu dai ku za a sa aljihu kuke na ranar gobe kiyama shiga aljanna da ku ko ko wai baya so eh? ko mala ko wai baya to inda muna inda karge shi ko ibrahima ko alje ko wai baya so sai ka shiga aljanna to ai aljan bai kai mutum ba eh? aljan bai kai mutum ba kowaye baya so kowaye ma baya so wasu koma waye ko me ye baya so ko an ko ba ko ba a yadda ba sai kun shiga aljan kai mai bayarwa ne ma. o yanzu kai zaka yi bada wani ma kai ba ko in dai kana tare ka bar komai ka bar sallah ka bar azumi ka bar komai ka rike ce ku ibrahima ka buta duk sallan ka a banza farin jini kake so ka sha yusufu a banza kake in dai ba in dai baka rike in dai baka tare da Sheku Ibrahim farin jinin ba za ka same shi ba to siyasa aka zabe ka sai ka fadi to a ku a manzo hauke yin sallah to tunda ko baku ba ku ga aljanna mu kuma nan ta don mu samu aljanna to ai abin da za muke muke yi mm. saboda mun kirai ai mun kirai ne shi mun kirai ba bai san baɗi ne ba idan ba ma sallah sai ku ɗauke mu a wata manufa saboda ku Allah baya kokolwan ku kulle take haka Allah yi to amma ku tambaye ku yanzu kai dai ku kuna yin sallah ne kawai saboda nishadi amma ba don ba ne ma aljanna ba baka to ai aljanna mun same ta oh ku kuma same ta ku ne kuke da kokonto to su ai su suke ba da aljanna kuma aljanna mun same ta wai duba mutumin da ka ka rike sheku ibrahima kuma kai har ma kana kokonton aljanna to ni dai na son cewa mutanen da da irin su da sahabbai yanzu misali irin sabe na magana da sabe waya kai ma sabi kuma to ai gaban ni ma ne bayani wayannan su imamu malik da abuwa ne da su amadu bin hanbal dukan su mutane ne wanda muke tsammanta musu insha Allah suna aljanna yanzu kuma lokacin ba a fi Ibrahim kai Ibrahim a na ka fahimta ne to da ba a haife shi ba lokacin waye musu da zai shiga aljanna fahimtan ka ne nuna ma haka ai su ba haihuwar shi akai ba su shi fahimta iya fahimta ka kai kiri ne ka fahimta shi ba kai ana gaya maka musaye yake da ubangiji kuma kana maganan haihuwa Subhanallah. yawwa to abin da ya kamata ka kai ba kai kai ne ga ka toshece Subhanallah. kai ma magana wani ka fa Allah haka wai daga suke tsakanin Allah Allah daga suke wallahi magana haka take eh duk mutumin da da ya gusa a wannan ya kafurta ko din munkirai ne wai wane ne an bi shi za ka ga janna kace sai ku Ibrahima radiyallahu anhu to yanzu kai ka ce wallahi tallahi in mutum bai bi shehu eh, usman wallahi tallahi in baka bi ba in an ganka aljanna fir'auna ma za ka ci aljanna to ni na tabbata da Allah baka bi manzon Allah ba za ka shiga aljanna